ma ya kulu wa ya falu man aznaba ban duk mutumin da ya aikata wani zunubi yake neman Allah ya gaggauta yafe masa da wuri ba wanda ba ya laifi kullu bani adam khatta wa khairul khata'in at-tawwabun annabi ce duk dan adam mai kuskure ne mai laifi ne amma wanda yafi kowa alheri shine wanda in yayi kuskure sai ya tuba Allah ya nuna za mu yi kuskure kuma ba wani wanda zai ce shi baya yi to amma waye ya fi alheri a cikin ku shine wanda da yayi sai ya tuba to akwai zunubin da gaskiya sai kai masa aiki kafin ka rabu da shi saboda babba ne ko kuma ya maimaitu ya maimaitu ka rasa yadda za ka da shi ka rabu da shi jarraba ce daga ubangiji to ga abin da ake so ka yi in ka aikata wani zunubi kana neman takhallusi da shi kuma ina tunatar da kaina astaghfirullah wa atubu ilaihi ina kuma tunatar da ku yan uwa wanda ya fi kowa rabauta a cikinmu shine wanda Allah ya datar da shi yana zama ya tuno cewa yana saba wa Allah kuma yana tuba wanda kuma ya taɓe bai samu nasara ba shine yana manta ma shi yaushe ma ya zauna ya istighfari dan akwai wanda istighfarin ma ya ce shi rabansa ma da istighfari ya ma manta ba wai baya addu'ar ba yana addu'a amma wani abu yake nema daban saboda ya rudu wata yana zuwa sallah yana zuwa karatu yana kaza yana kaza kai istighfari wa nastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku inji Allah sun tubu ilaihi kuma ku tuba zuwa ga Allah so mu rinka tuna laifin mu mu rinka tuna cewa mu dinnan fa masu tauyewa ne ba masu cikawa bane abubuwan da Allah ya umarce mu aikata fa ba ma aikata sai yadda ya kamata muna da rauni so bakinka ya saba da yin istighfari tafiya kake yi astaghfirullah wa atubu ilai mota kake tukawa astaghfirullah wa atubu ilai a ofis kake zaune baka komai astaghfirullah wa atubu ilai a gida kake zaune ba wani abu kake ba astaghfirullah wa atubu ilai bini bini astaghfirullah wa atubu ilai ma'ana kana cewa ya Allah na tuba ka yafe ni na tuba ka yafe ni na tuba ka yafe ni na tuba ka yafe ni ko yaushe sahabbai suka ce sai mu zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa a wurin zama muna zaune ana dan tattaunawa da shi kafin mu tashi daga wurin zaman nan ana dan yin shiru numfasawa zai sai ka je na astaghfirullah wa atubu ilai annabi ba suka ce wallahi sai ka irga saba'in zuwa ɗari dan zama da bai kai ya kawo ba sai annabi ya istighfari saba'in ko ɗari eh shi da ma baya laifin amma koya mana yake ai kawai faɗan zama yana tare sahabbai ba wai gaba ɗaya yinin ba fa fil majlis wahid kuma annabi ya faɗa ya ce ba ku tuba ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar zunubin ku qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha ku yi neman afwa da neman gafara da tuba kafin rana ta fito daga mafadarta yanzu an jima insha Allah muna tsammanin rana za ta fito ta gabar to duk ranar da Allah ya daina karban tuba to ranar ba ta fito ta gabar ba sai ta fito ta yamma ta yamma fa ta yamma take faduwa amma wallahi sai aga kamar duniyar juyawa ta yi ko ba juyawa ta yi ba ranar da Allah zai daina karɓar tuba ne ta zo yau la fa'u, nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun idan ta zo fitowa ta kofar tuban take fitowa daman kofar tuba tana yamma duk zunubi idan an yi an tuba to can yake tafiya ta shiga ya tafi wurin ubangiji to idan ta zo za ta fito sai ta zo daidai kofar da ake in an yi tuban yake wucewa sai ta toshe wurin kafa rana a duniya ba abin da yake kusantanta ma zafi kusantanta ma babu wani abu da yake kusantanta ko masu bincike ma na duniya sun yi sun yi su raɓe ta ma a raɓe inda take ma ya gagara kuma ita ma duniya ce guda mai zaman kanta wannan ranar da kake ganin ta gam haka babba ce to ta fito ta toshe kofar tuba annabi ya ce a lokacin duk abin da mutum ya yi na zanibi yana nan a tare ko musulunta mutum ya Allah bai zai karɓi musuluncin ba kafiri yazo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a banza in mutum ya aikin lada kuma ana karba adalcin ubangiji in dai tuba ne ba a yafe ba to shi yasa ya ce ku yawaita tuban kafin wata rana kada a shammace ku ku je ku ga rana ta fito fa ta yamma to malam duk lokacin da bawa ya waye gari ya ga rana a yamma ai abin ba kyau ai ba kyau ma min abdin zamban babu wani bawa da zai aikata wani zunubi fa yuhsinu tuhura ya kyautata alwala thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini sannan ya tashi Yayi yi biyu summa ya yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar ubangijinsa illa ghafarallahu lahu face tabbas sai Allah ya yafe masa abubakar siddiq shi rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar imam abu dawud riwaya sahiha haka tirmidhi ya rawaito ta shaykh Nasiru Dino albani ya inganta hadisin kina abin da ake bukata idan ka aikata zunubi ka kyautata alwala ka je ka yi alwala mai kyau na biyu kai sallah raka'a biyu alwala sallah raka'a biyu na uku sai kuma ka kama istighfari da tuba ka ta'astaghfirullah ka ta'astaghfirullah ka ta'astaghfirullah to wannan albishir insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka laifinka da zunubin daman ai duk lokacin da mutum ya zo ya yi tuba ga Allah kaga ai yayi nadama kafin ya je tuban ai yayi nadama sannan kuma ya yi niyyar zai daina saban shi yasa ya je gaya wa Allah ba zai sake koma ba dama waɗannan su ne sharuɗan tuba aiki sharaɗin tuba mutum ya nadama annadamu alama fata ka yi nadama akan abin nan ba za ka sake ba shi sa ma ka je kai alwala za ka yi sallah ka tuba sannan kuma ka yi niyyar ba za ka koma mimita wannan zunubin ba cikin abin da ya saura na rayuwarka shi sa ka je kai alwala kai sallah kai alkawari da Allah cewa ba za ka koma ba sai dai kawai dai kuskure kuma na dan adam da wani abu zai iya zuwa ya dauke ka a ƙarshen hadisin sannan sayyidina abubakar ya karanta wannan aya ɗin walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين cikin suratu ali imran sayyidina abubakar bayan yayi faɗi wannan hadisin sai kuma ya karanta wannan ayoyi da suke nuna mana sifar bayan Allah na kwarai su ne waɗanda in sun aikata alfasha barna saban Allah aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da kansu sai su tuna ubangiji fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su wa man yakfiru dhunuba illa Allah ai ba wanda yake yafe zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba sa ci gaba da aikata abinda suka aikata din na laifi wa hum ya'lamuna suna sani sai dai da kuskure suna sane da gangan bayan sun tuba su ci gaba la ba sa yi waɗannan mutanen ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim to suna da sakayya ta gafara daga ubangijinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu da aljannatai wanda koramai ke gudana a karkashin su khalidina fiha suna masu kaddara ma har abada a cikin wannan aljannatai wa ni'ma ajrul amilin kai madalla da lada mai yawa da masu aiki za su samu yayin da suka koma ga Allah kaga wannan ayoyin suna bayani ne akan sifar mutanen kirki in sun yi laifi suna komawa ga Allah su tuba